Assalamu alaikum mai sauraro, barka da hantin wannan rana, barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yamace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A ci gaba da bita da muke yi akan wasu daga cikin maudu'an da muka yi nazari a kansu cikin wannan shekara ta 2023 mai ban kwana yau ne za mu yi ɗauraya ta ƙarshe. Mata dai Allah ya halicce su da rauni bayan da ya ɗora su a ƙarƙashin iko maza kuma a duk lokacin da aka ce mace ta rasa mahaifi miji wa ani ko ɗa da zai jibinci al'amuran rayuwarta ba kasafai ake karewa lafiya ba wannan dalili ya sa mata suke zage dantse su gani cewa sun yi tsaye da neman na kansu kamar yadda a yau kusan duk wata sana'ar mata ma suna iya ƙoƙarinsu. su bari mu waiga baya zuwa ranar 19 ga watan afrilun bana inda shirin ciwon ya mace ya tattauna da wasu mata da suka kafa ƙananan kamfanoni Yau akalar shirin ciwon ya mace ta karkata kan yadda mata suke ƙoƙarin kafa ƙananan kamfanoni da kuma irin ƙalubalolin da suke fuskanta har ya zuwa ga irin gudunmawar da suke bayarwa wajen karfafawa wasu matan gwiwa domin su tashi su nemi na kansu. kuma mun karbi bakoncin Dr. Husaina Yusuf Ibrahim mai kamfanin kwashe shara na Husna First Cleaning Services a Kano da kuma Hajiya Amina Jummai Gimba shugabar da Farid Center Amna jihar Naija. Sai a biyo mu a cikin shirin ciwon ya mace. Na kuma fara da yi wa Dr. Husaini tambaya a game da yadda ta kafa kamfanin nata. Sai ta ce, Alhamdulillah, na fara harkar shara alaɗari tara da da 99 da Alhamdulillah um, harkar shara da na fara tun da <laughs> mata dai an san mu da shara sai ina yarinya da ke son na harkar gaskiya saboda ina son shara da nake a ta yaya zan fara samun kuɗi bayan aikin da nake yi shi ya lokacin nake bari na kafa kamfanin kwashe shara. To Hajji Amina gare ki kin kasance mace mai sana'a ko zaki sanar da mai sauraro irin sana'ar da kike yi? tun yanzu ya kusan shekara goma sha takwas ina confectionery eh, burodi da su kayan da snacks kuma yanzu kusan shekara uku ke kuma na sa hannu ina takalma takalma na maza da na mata. Ban gane ba da kanki kike yi? Ɗan shagon da a ba da kaina nake ba. Eh to na ɗan da misali ne da kaina nake. Mhm. Har na yi training, na yi six months training ina da certificate. To amma sai eh, na zo na samu wani tallafi haka na ga kuma zai yi kyau in na buɗe inda ake takalma. Mhm. Me yasa ina son ga inda zan sa gajiyayyu. Da mhm. samu aikin hannu su yi sai na buɗe yin takalma da ya bani sha'awa. To zan so in san eh, dalilin da ya sa. Na? Ce eh, na ga takalmi ne abin sha'awa ne a ce mu ma cikin waɗanda na ga suke ta yi wajen Najeriya sai shiga an yi shi an buga mhm. za ka zata daga can ƙasan waje aka kawo amma kuma nan. Kuma mhm. zo na ga ashe abin yi ne kuma abin koya ma mutane ne da alheri. To wannan ne abin da ya baki sha'awa kenan kika fara harkar takalma. eh to wanda ya ci nauyi shi ne in samu sana'ar da zan koya ma ga ciye. Cikin waɗanda na yi research sai na ga suna iya ɗaukar eh, yin takalma fiye da waɗansu dai haka. Mm-hmm. da za a ce za a koya musu don kin ga kamar ta yin takalma gari ne iri iri mm-hmm. akwai wanda zai yi fayilin. akwai wanda zai yi haɗa takalmi akwai wanda zai yanka fatan akwai mm-hmm. wanda zai yanka sol mm-hmm. haka nan dai to ga aiki na ainihi dama ina lura da gajiyayyu ne wayansu kuma kwakwalwan su bai dauka a yi abu gaba daya ba wayansu kawai za su iya yanka abu ne kawai da kin ga in aka ce musu an an yi musu shimfiɗan wannan yana da tebur ɗin shi tunda yana da tebur ɗin sosai ke da abin ya shiga eh, kansu mhm. za su ɗauka haka ba wai a yi musu da yawa ba. Sai su samu ƙwarewa a wannan fannin kenan. Sai su samu ƙwarewa a wannan iri ko kowa na da nashi fiye eh, ɗin. na dawo gare ki Dr. Husaina. Kamar wasu irin kalubaloli kika fuskanta a lokacin da kika kafa kamfanin shara? To, a ni dai ba zan ce ba za a rasa ba amma a lokacin gaskiya ni ban samu wani kalubale sosai na rashin wannan ba domin gaskiya ni ce mace ma ta farko da na fara harkar kwashe shara a kan kuɗi mhm. yadda ake farawa yaya za ka yi mhm. alhamdulillahi dai muka fara a haka mhm. kuma har yanzu muna cikin harkar a daddafe a daddafe aka fara kenan a daddafa a daddafa aka fara <laughs> lokacin da iya tunawa sai da na sai da motar da nake hawa ma sannan na shiga harkar kwashe shara to daga wannan lokacin zuwa yanzu idan kika yi waiwaye me zaki iya cewa game da wannan harkar da kika fara to sanda muka fara harkar shara saboda akwai yan matsaloli kaɗan na rashin mutane ba su waye akan karɓar shara ba mm-hmm. sannan kuma akwai tallafi da ake bukata duk da haka da zai hana ka ka ce don ba a baka ba ba za ka fara harkar shara ba sai na yi tunani nake wato me kwanne ci gaba da kwashe sharan a gidaje da mhm. me zai hana in fara wankewa mata mutane gidajen so sai na sake faɗaɗa harkar mhm. daga kwashe shara mukan je gida idan gidan ka ya datti mhm. mu wanke mu gyara To bana dai za a iya cewa ta zo da irin nata matsaloli musamman ma batun matsin tattalin arziki wanda duk duniya ke fama da shi sai dai idan muka koma najeriya al'amarin ya yi kamari sakamakon cire tallafin man fetur da shugaba bola ahmed tinubu ya yi bayan shan rantsuwar kama aiki lamarin da ya jefa mata da dama cikin wata tsaka mai wuya har ya kai ga aikata wasu abubuwa da ba su kamaci mata masu kamala ba balle ma a ce matan aure Shirin ya yi nazari akan wannan hali da al'umma ta shiga a ranar 27 ga watan Satumban bana. Rayuwa ba ta gudana kamar yadda ya kamata fashe sai mutum ya wadatu da bukatunsa na yau da kullum waɗanda suka hada da abinci, muhalli, lafiya, sutura da dai sauransu. Sai dai kuma a tun bayan kullum Corona ake fama da taɓarɓarewar tattalin arzikin duniya. A Najeriya kuwa inda aka yi naɗin sabon gwamnati a watan Mayu na wannan shekara ta 2023 lokacin da sabon shugaban ƙasar ya ayyana ya janye tallafin man fetur da aka daɗe ana ƙoƙarin ɗaukan wannan mataki ya daɗa ta'azzara matsin rayuwar da al'ummar ƙasar take fama da shi kuma kasancewar mata ne suka fi jin raɗaɗin duk wata matsala a rayuwa. Wannan ita ce shirin ciwon mace a yau. Domin tattauna wannan maudu'i kuwa mun karɓi bakoncin aisha ɗanlami ibrahim ɗaliba kuma 'yar kasuwa sai kuma malama fatima muhammad bature matashiyar 'yar siyasa kuma 'yar kasuwa ta sai a biyo mu domin sauraron yadda za ta kaya a cikin shirin ciwon mace na wannan makon malama fatima a najeriya ma wahalar da ake ciki tun da aka janye tallafin man fetur ya ninka da farko zan so ki dan yi mana ƙarin haske irin halin da mutane suke fama da shi a inda kike. Malama Aisha kamar yadda kika faɗa tun da daga lokacin da aka yi corona tattalin arzikin duniya ba wai na afirka ba gaba ɗaya ya samu tangarɗa wanda har yanzu ba a dawo da shi kamar yadda yake da ba kuma aka dauko a duniya ma yankin afirka mun fi shan wahala gaskiya wanda in kika duba ma yi hakuri zan dan miki bayani ne kaɗan bisa da su maganar najeriya mm-hmm. in muka ɗauka muka duba cewa ko a duniya gaba ɗaya. Mm-hmm. yankin afirka musamman afirka ta arewa sun fi kowanne yanki shan wahala a afirka ma mm-hmm. saboda yanayin da muke to kuma ke wannan abin corona ya ƙara zuwa sai ido ya ƙara da komai aka ci gaba da shan wahala saboda in aka duba a duniya mhm. za a iya sha afirka ta arewa ita ce yanki na farko da suka fi shan wahala a duniya an zo yanzu an cire tallafin man fetur mhm. abu kuma ya zo mutane suna ta shan wahala da mhm. gaskiya ne ana shan wahala ne shaida ce mun gani kuma muna kan gani saboda akwai mutanen da a yanzu za su iya sati ɗaya ba su dora tukunya a cikin gidansu sun dafa abinci ba sai dai a sha gari ko kuma a ɗanyi ɗan dabaru wanda ba sai an kunna wuta ba. Amma ni ɓangare na ina ganin janye tallafin man fetur da aka yi abu ne mai kyau saboda duba da kasashen da aka ci gaba mm-hmm. ba su wani ba da wani subsidy wai na tallafin man fetur ko tallafin wani waye saboda idan mutum wannan kudaden da ake sawa a wannan subsidy din mm-hmm. zai zama da cewa za a ɗauko su kuma a yi wa talakawa aiki mm-hmm. a sa shi ta ɓangaren lafiya ko ta ɓangaren ilimi ko kuma ta bangaren aiki wannan abu ne mai kyau saboda tallafin man fetur din nan dama an ka ka duba wasu wuraren mutane su amfana daga shi su suke benefitin Malama Aisha me zaki dora? Gaskiya ne kamar yadda kowa ya sani ana cikin ana fuskantar matsaloli daban-daban mhm. wasu matsalolin na ko baka faɗe su ba don musamman yanzu matsatsin da ake ciki na abinci ne yadda koma ya komai ya hau tsada matsatsin da ake ciki abinci ne matsala tun da wasu rashin abincin tun da yana cewa suna rasa rayukan su kuma sukan yi abin da bai dace ba su kake da rashin abincin ne gaskiya Mai sauraro duka-duka abin da muka yi tanadi kenan a cikin wannan shekara ta 2023. Godiya ta musamman ga dukkaninku masu sauraron shirin ciwon mace domin dabazar ku muke rawa. Ka dukkanin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar shirin a wannan shekara ta 2023 mai ban kwana musamman ma ilahirin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Sai ku tara da mu a shekara ta 2024. ni aisha ma'azu nake mana fatar a ƙarasa bukukuwan kirsimeti lafiya kuma a yi bikin sabuwar shekara lafiya